duk wanda ya ci nan ba gaskiya ba ne. Mhm. ba a maganin su yanzu ba a maganin su nan da shekara biyar ko da shekara goma tunda matsalolin yawa gare su kuma gadon da muka yi da shi mai nauyi ne ko abubuwa da ya kamata a yi a wani lokaci ba a yi su ba to in ba a yi su ba dole kafin a yi maganin sai an jima amma dai abin da ya kamata da halin da Nijar ta samu a wannan lokaci an yi unhwani da wannan kuɗi dan a yi aikin da mutane suna iya zo su gani kuma ana iya gwada musu to ka san mutanen suna kukan ciyar cikin gadiya ba a ganin kuɗi suna sirkile kwarai kamar ba a ganin ana cuwa-cuwa da abin ga haka kamar dai a ba a cuwa-cuwa handama eh, ko eh, <laughs> kamar kasan <laughs> da wani eh, ba ba mutane suna kukan kuɗi ba su kai da kawowa ba a eh kuɗin da ake cuwa-cuwa kasa akwai kuɗin da ake cuwa-cuwa da su mhm. wanda sai ka je a ce an baka marshe ba kai marshe ba a hudu su a zo da a zo da a wawwatsa su su ana ganin su babu su yanzu tun da wannan babu shi an hana amma barin baka misali guda ka san ba a taɓa ma samun arziki ga mutane ba kamar yanzu lokacin da 2010 mhm. abinda ake ba albashi na ma'aikata kaf ma'aikatan gwamnati mhm. duka bai huce miliyar 80 ba na ma'aikata da ake ba su mhm. a shekara yanzu muna wajen kusan miliyar 180 suna cikin aljihun ma'aikatan nijar miliyar 180 eh ake ba da ga shekara kuma ina ji ma ya huce tunda zancen da nake maka zancen kwan wanda suna cikin aljihun kenan ba a taba ba tun da Nijar take ba a taba lokacin da ma'aikata suka samu kuɗin da suke sa aljihunsu ba nasu na halaliya tun kamar yanzu babu shi duk wanda ka sani yawancin bangare bangare ma'aikata an kara musu albashi kaf din su ma kuma wasu ma har ma an linka musu guda biyu kenan kuɗi akwai su wanda ya kamata samu kuɗin nan sun same su har iya da ba a taba samu ba <laughs> ka gare na gara maka an abin da ake ba mutane wanda ake cewa masa larel mun linka shi gida biyu kuma cikin aljihun ma'aikata Nijar da ya shiga wannan da kake gani yana nan cikin aljihunsu an kara mu kowa ya sa aljihu an sani ba a sani ba amma kowa an sami shi mhm. eh kenan ka gani inda a ce cuwa-cuwa ne kenan cuwa ma ta ma'aikata kudin ma'aikata mullinka ta sau biyu shi wannan ba a je ko ina ba maka wani lissahin kenan ka gani mhm. a ko wasu kuɗi ne babu ko na'am ba wanda dai na halaliyar ma'aikata ba ko ko wanda in kayi aiki a baka kenan na fahimce ka irin waɗanga kuɗi na gen fasil to a daga ni dai bma biyan mal'aki <laughs> ni dai alisahi <laughs> na eh. an ji gare na baka wani misali mm. da ina jin wannan zancen sai ka ji an ce ba eh, kuma mm. kenan ka gani ka gani dai yadda na gaya maka dai kudin da aka sa cikin aljihun ma'aikata mm-hmm. a shekara biyu da rabi ko a shekara uku mm. kuma ka gani yadda Nijar take bunƙasa ko ina aiki aiki ana ginoni ana hanyoyi ana kalasoshi ana duka wani arziki ne kuma duka wannan kuɗin suna ga da ma'aikatan ko kuma masu yin wannan aiki ko kenan ka gani akwai kuɗi ko kuma ka gani yadda eh, eh, arzikin na ƙasa shi da shi ya bunƙasa mutane suna zuwa suna neman arziki suna neman man fetur suna neman iranium shi ma ya bunƙasa arzikin na, na, nijar gaba ya bunƙasa kowane ka gani kowane fanni ka gani alhamdulahi abin yana nan ga bunƙasa allah ya taimake yanzu zani kuma akan eh, maganar jam'iyyun siyasa kamar yanzu ana zargin wagga tafiya da kamar daddasa jam'iyyun siyasa da rarraba su me za ka ce ana zargin wagga tafiya kamar an ka katsatsar party politics to kai yanzu da Allah malam <laughs> yanzu an baka mai tsaron gida mm-hmm. gidan shi lalacewa <laughs> laihuwa ake gani tukuna mai gidan to mai gidan ko mhm. kenan in wata jami'a ta lalace a nemi jagoranta a nemi wanda yake tsaranta me yasa ya bari ta lalace mhm. tun in ka diba ai ta hefen ta gwada dama ke kana ai zama a dawa shekara ashirin kuma gidan bai lalacewa sai ma ta yi ta karuwa mhm. duk zaben da aka yi pendes karuwa take kuma tana cikin adawa kuma na san inda bai da wuya da wannan wanda suke cikin wannan lokaci suke wancan bangare ai da sun je sun huddo mutane to kaga a huddo mutane mutanen ma karuwa suke wanda partin shi lalace sai a diba a gani me yasa na ga wani sai na ta cewa president ya sa hannu an lalata mashi parti kuma mutane sun lassawa parti goma sha uku suka fito daga wannan parti cikin shekara 21 parti goma sha uku suka fito kenan tun kahin president ya zo iko an yi ta hutuwa an yi ta hutuwa an yi ta hutuwa har yanzu aka zo bakin tuka tuka bakin tuka ya rasa ma wannan parti kenan ba a ganin lahin president sai dai in ainihin yin sheri ko ainihin yi abin da ba gaskiya ba daga halin mutum in ka yi halin rike mutane za su zamna in ka halin wace mutane za su wace tunda ai shi harkar siyasa duka wanda ka gani ciki ya san abin da ya san abin da kai shi ya san abin da yake yake nema kina kenan magana da yanzu da hannun tafiyar wa siyasa ta da tsawon party bata so yana ce ni ne inda lisa ko da ko da a ce dai tunda tana yiwa duk abin da zan gai a ce dan dai nayi ne dan ina eh, gyara kanmu eh mana tunda eh. cewa ake ai wani eh. bi cewa ake president da kanshi ma yake sa hannu dan a rusa wani party <laughs> eh ana haɗin haka eh yanzu president sai zo ya zama na ce bari in zo in yi lisahi in gani yanzu zani in rusa wannan party to a ce ma wai cikin kanshi ya sashi to in in can kai da ke tsaron partin ka rike partin ka mutane suna taya tun da ai ce maka an gwada yana yiwuwa ka hana mutane su to amma mutane lattizawa mayan mayan partin in ka diba wani biwa ko wani vice president ko wani sg ko su deputy ne suke tasan ta su to ana cewa na mutane ba san abin da suke so ba wani yana jan su kamar yadda ake jan raƙumi su bi shi haka nan bai yiwa ni na san duk wanda ya ɗauki matakin niyya ya ce ban yarda wanga abin da yake ba na san lattiza ne kuma ya san me yake kuma na san babu wanda ya isa a ce ya koma bayan shi ya juya mishi kwakwalwa har ya sa cikin wannan hanya kuma in ma an ce wani Allah ya ba wani mutum wannan husa kana yin so guda so biyu amma baka iya yin shi so uku so tunda kaga abin ai suna da yawa mhm. jagorancin eh, mutanen jama'a cikin cikin cikin farti idan baka iya shi ko kuma Allah bai baka sa'a kai iya shi ba mhm. to sai ka samu matsala mhm, eh tunda tana yiwa wani ya rike farti shekaru shekaru ba matsala in wani ya zo sai gani abin ya lalace mm-hmm, mm-hmm, haka na aka mm-hmm, shi gaskiya ni haka nake gani eh, ah. ba wani dan son kai bane kamar wai gani eh, ke abin da lissahi ne kamata ya mm. ba mutane to ta kasan me yasa ni muka wannan tambaya mm. dan ina tunar oh, da an yi lokacin eh, muna haduwa lokacin da shi president na shugaban yan adawa mun yi lokacin a hada a yi irin bon discussion haka ne mu dauko wani tarjama akan wani abu wata rana na taɓa mishi tambaya a gidan shi ne ce kai president yanzu ina son tambaya ka da Allah ba ga ka rike siyasa gingingin da zuciya guda kamar ibada mutanen kana cikin wahala ba ka dan ta yin maciji a dan yi da kai saboda militan sun wahala sai ce min to bar mu ko ga gaskiya na rike tana da ranar ta billahi lazi ban san lokacin da hawaye suka zo mana ba da bakin shi ce mana wagga gaskiya ka gana rike gingingin tana da ranar ta duk jiki na sai sanyi sai na tausaya masa to abin da sani ko ga tambaya eh, da kace mutum daga halin shi ne shi yasa kuma zan maka tambaya ce ni yanzu mutane suna ganin suna tausaya mu su ba su ganin ake kamar shi ke ta kokari shi dai wasu ma sun mai da abun adashen yawo da da yankai ka nesa <laughs> eh ka sai ta yawo inda ta kwasa in dai kuna adashe da yawo in dai ta kwasa su ku ku san sauran zubi sai dai Allah ba ku hakuri abin da sani ku tambaya shi ne ni ina ta shafi zai su kan inda an samu ɗaya biyu uku hudu masu zuciya da kokari irin shi illa yalla abun to duk da a ce na tutun baki saboda haka misali minister eh, ba zan kawo makari mutum da dan lokaci na hararar mu yalla ko akwai wani abin bantan dai ka ba ko wani karin bayanin da kai ko kuma eh, ko kuma rayuwar da zan ce yanzu yalla mutane suna son su ji wani kamar irin aikin da presentation na iya samun dama ko wani dan sport ko wani abu ga nake yi kasa bisa bisa wuyan mutum dare da rana kira nan kaza nan kaza nan kaza nan a kasan kasan mm. jagorancin mutane da al'umma sai da wannan mm. kayi aikin ilimi kai jagoranci kuma sai ka kula da kanka mm-hmm. a shi yasa in ana neman takara kasa ana cewa adiba lahiyar jikin mm-hmm, mm-hmm. wannan dole ne karhin jiki shi da ma shi shi jagora ana so mai karhin jiki ku mai karhi cikin lissahi kuma kaga mu Allah ya taimake mu ba mu da wannan matsala <laughs> to kuna su president dan motsi jiki haka ne a ne tun da zaka zaka zaka gama da president an tuga dai in ka ganshi dai ka san eh. namiji yana tsaye eh gaskiya na wannan da ku gama da president <laughs> na yi mishi wannan tambaye gode ki na tambaye shi yanzu akallan eh irin yadda ta yi take kuma ga irin yadda yanzu al'amura suka gudana meye fatan ku a siyasance zamanto me kuke fata na Niger zuwa gaba a ce dai bisa harkar demokradiyya an kai labari menene fatan ka kai a matsayinka na dan siyasa kuma a matsayinka na mutum da ya nazarin duka al'amuran suka gona siyasa har kawo ga lokaci menene fata na game da ganin cewa demokradiyya a Niger an ci moriyarta kuma ta dore kuma ta zan alheri ga mutane eh gaskiya wannan wannan tambaya ce kuma ce ma mai mahimmanci cikin eh, kamar Niger in ka gani yanzu matsalar Nijar ba kamar shin arziki ba ne ka gani duk sahiya kana gane Nijar akwai arziki kenan sai ma Allah godiya da ya yi ma a nan Nijar ya yi musulmi kuma ya yi ma a cikin wannan ƙasa kullum sahiya sai ka ji an ce akwai uranium na akwai fer na akwai zinariya can sama akwai zinariya mhm. kullum sahiya ya ta Allah in ilimin mutane ya karu in mutane sun yi aiki sai a gane akwai arziki cikin gaske nan mu Nijar idan mun samu jagoranci na adalci na son Nijar. insha Allah ban san ba mu ne ko kuma wanda zo kasa za ta zama babban kasa arziki abin da ke zama matsala shine kace kamar demokrasiya ta dindindin gina mutane ba su da jimirin daukar nauyin demokrasiya ita demokrasiya ta ba mutane dama su yi abin da suke so kuma su zaɓi partin su kuma su zaɓi ma husa'a su ta siyasa mhm. tunda zaɓe husa'a shine ka ce Eh, kai kayi niyya a dawa za ka mhm. eh, tunda ai ka gani president kwanakin baya ce duwanda ke so zo amma ka samu wasu sun ce su mhm. za su zama cikin mhm, to in mutum ya yi wannan niyya sai ɗauki tabi'ar da ke wannan niyya sai ka yi zancanka na demokrasiya sai kuma ka zare kawahun wando ka yi shirin zabe tunda Eh, daɗin demokrasiya al'umma ita ke da iko mhm. eh, al'umma ita ke da iko mhm. kuma an ba su dama wani lokaci yi wannan ikon su ba wanda suka ga dama mhm. to kenan in mutane sun sa hankuri sun sa dangana da demokrasiyar yi to wallahi za mu cin umarnin jagorancin da muke amma in dai mutum ya ce shi ko da yaushe ba zai raba da hukuncin Allah tunda Allah shi yake ba da iko shi yake in an zo zabe eh tunda shi ke niyya ce wani zan zan zaba muku ya jagorancin to kuma wannan wani da na zaɓe shi ga wa'adin da na bashi mhm, mhm. in lokaci yayi ku zo ku ce kun yarda ko to wani bi a gaskiya ne ka gani ai yawancin tun tun 2011 dai mhm. tun wata shida ko wata hudu da aka fara sai mutane suka kamar an shi an koma wata eh ko an koma wata kamfani ko kuma an koma wani turazem tour ko kuma mhm. kamar dezem tour ma bai isa ba mhm. eh za a koma a mhm. shiga to wannan kuma bai da kyau eh ni ina eh, goyon baya a ce duk abin da mutum yake so ya ga cikin demokrasiya ya ga ya ce gwamnatin gaba ta yi aiki ba ta da unwani ka gaye shi amma bai yiwuwa mutum ya nemi ka ce wani ya sa cikin kanshi ko ya yi tsari da ma kai Eh, milkin ma bari a mhm. tsaida shi mhm. tun lokaci bai yi ba mhm. to kaga ni mutum yi wannan lissafin kenan bai tuna da mutane tunda mutane ai su a yawancin sun ce wani muka zaɓa don ya jagoranci mu lokaci kaza duk wanda ya je ma isu vote nan shekara hudu ya san shekara biyar ne kap ko da mutum wani ƙauye yake ya san manda ba wanda ya je zaɓe don a ce ya yi wata uku ko ya wata shida to in mutum ya samu kanshi wannan za a a tsakiyar shi bai shiga cikin demokrasiya ba ko da yake yana ganin demokrasiya yana ganin abin bakin shi ya fita da cikin fannin demokrasiya to wannan shi yake iya bata mana tahiya shi yake iya gurguntar da da Niger amma in mun sa kanmu eh, mun ba kanmu eh, discipline da'a dauka nauyin abin da muka yi niyya to insha Allah eh, Niger ƙasa ce mai albarka masha Allah masha Allah yanzu za mu kare da maganar karatu tun da ɗazu zancen karatu kuma firzan ya ce mahi yawancin duka shi a matsayin da ya matso yana bisa iko zai kokarin eh, a yi karatu kyauta daga shekara kamar bakwai abin da kai ko goma sha shida wannan niyya a ganin ku akwai ta yanzu akwai ta insha Allah akwai wani misali da zaka ba mu ka ce ta maganar ta shugaban kasa akwai ta yanzu a yanzu duka wannan da suke zuwa <coughs> makaranta wanda ake sa makaranta har suke kai lise ai na gwamnati ba masu biya mm. kenan akwai ta yanzu abin da ya kamata a ce duka wanda ya kai shekarun zuwa lakwal a tunda president ya ce za ka je makaranta har shekara da kuma za a mai da makaranta ta zama mm-hmm. dole in ana so a mai da makaranta ta zama dole mm-hmm. sai an samu an yi makaranta inda ya kamata kowane dan Nijeriya ya je kuma kaga ai shine muke nan muna yi tunda bancin eh, klasoshi da ce maka an yi ko makarantar da aka buɗe a cikin shekara uku wannan sun yi dubu biyu wanda aka buɗa sabin makarantun ne kenan to kayan karatu ba ana ba da a kayan karatu ai ni ba ban ga wani mutumin gwamnati ya magana yan jarida na ga suna gai da kansu na ga yan mushannin makaranta da kansu na ga uwayen yara kansu na gai sun ce sun jima ba su gani an sa kayan makaranta irin wanga ba amma eh, kamar yadda ke wani bi eh, nijar sai a gama kama da abin da ake so ya zama yanzu yanzu da abin da ake samu mhm. eh amma game da kokarin da aka yi da kudin da aka sa cikin makaranta da kayan da aka sa cikin makaranta an yi jan kokari an yi jan kokari kuma shi sa na ce maka da in ka gani cikin jagorancin mutane ko cikin milki an hiba wani abu karhi ko wani abu ya bunkasa har ana gai daga wanda ya niyan ne a cikin diskur din president na daukar milki ai kajiyan da ya ba makaranta matsayi mhm. eh ya ba ta babban matsayi shi sa aka sashi dole kuma shi sa aka ce za a sa kuɗi da yawa cikin harkar makaranta kama hanyoyi ne mhm. su an ba su babban matsayi kama eh, ba mutane dama su samu abinci ko su samu ruwa haka ne huska jagorancin da muke mhm. kuma haka ne kake ganin sai ka gani president yana zuwa yana hanyoyi sai gani ko ina ana da niyyar hanyoyi ko an fara ko ana nan ana yi eh an gayi ne niyya ce aka ce kamar ana so a hada yan Niger ko Assad eh, economy ta bunƙasa kaga Niger ga girman ta ga ga ga fadin ta ana so mutane su yi kusa kuma arzikin ya bunƙasa sai mun ma mutane hanyoyi garuruwa garuruwan su ka gani shi yasa duk an kombi kana gani ko an yi wata hanya ko an ida ta ko kuma za a fara wannan zabe ne ko kuma kaji kullum ana initiative to zabe ne a ce ba mutane abinci na cikin mayan nauyin da ya hau bisa kan wanda ke jagorancin mutane da eh, eh, kamar yadda na ce in eh, mutane suna dibin kamar mun gayi kamar wani wasa kai ne eh wasa kai ne ai ai wudi ba ki shi sa mm-hmm. ka gani mm-hmm. kwanakin baya ga shekara uku mm-hmm. orten ta yi niyyar ta yi wanda ba aka ce mu za mu je kuma aka nemi yan adabu zuba har aka sa mutane su ba su hankuri da Allah su zo tunda mun mun fata a ce kamar abin da muke gai abin da muke shaida wani ya zo ce ba ba gaskiya ba eh, ne mhm. tunda wani bi sai su yi daban mu sai mu yi daban sai muka ce to ya kamata a ce mhm. mutane sun zamna mhm. mu gai ga ga abin da muka yi game da alƙawalin da muka dauka ga ga abin da muka yi ka gani eh, zancen makaranta na ga mu ga klasoshi ga ekol din da aka buɗa eh na ga mushannin makaranta da aka dauka mushannin makaranta da aka dauka eh, nan shekara uku sun kai dubu goma sha biyar sabin mushannin makaranta wanda aka dauka wanda aka ɗauka 'yan kwantaragi sun kai wajen dubu goma kenan an samu shanun makaranta da wajen da 'yan kwantaragin da masu zaman kansu wajen kaga wajen dubu ashirin da uku dubu ashirin da uku ke makarance ba ɗa ashirin da uku ba ga shi wajen dubu tara da aka yi ga makaranta da ka buɗa wajen dubu biyu to yanzu da da annabi inda ana <laughs> yin gaskiya in ana so a ba mutane adalci an ce ba a yi komi ba da wuya a gani <laughs> da wuya ko da ke adawa tana ba dama ka ga abin da ka ga dama nan za ka jin ban nauyi zaka jin cikin kaya mutu gaskiya eh. masha Allah abin da yasa ina ga mutane dan lokacin kuma a kamar ne alkawali idan da hali za mu iya ko da so ɗaya a cikin wata mu gayyato kuma wannan ina kira ga sauran 'yan adawa in sun ga da hali su ba mu haɗin kai shugabanninsu in ma a gida za mu iske su mu iro ga hira da su babu wani boyo a ciki shi dai shirin mu tattauna shi ne yake na yi musu alƙawalin in suna iya bani haɗin kai ko da tsohin shugabanni ko tsohin manyan 'yan siyasa da ba su iya zuwa nan mu muna iya ce mu su kun babu wai a yi hira da kai ko a zo a cire wani abu duk abin da muka faɗi da kai in Allah ya za mu sa komi tunda na san da wuya da wani shugaba zo ya zanna na ai direct da shi in ma gidan shi ne za a zo a ɗauko to shi tabbata ba ba abin da za a hodi a yanke saboda martaba shirin da in muna yin shirin zai samu ɗaukaka zai samu mutunci kuma za a ba shi daraja shi yasa dan mutane su ɗauka kamar cikin sore ne a mun da ka kaza shi yanke na yi musu alƙawari ba abin da za a cire in dai za su ba mu haɗin kai tunda manya ba su iya su su zanna to mun muna iske shi gidansu in za su ba mu haɗin kai a shirye muke a ji a yi rauka hirar su ko da su da a cikin wata. Eh. Malabar na gode kwarai da ka an shi wannan goron gayyata kuma ina fata abin da mun ka faɗi ya ƙoƙarin karuwa kuma inda muka yi kuskure ina fatan mutane su yafe ma salam